haka kuma a Najeriya a gobe idan Allah ya kai mu za a fara gasar Premier League ta shekara 2016 zuwa 2017 mako na daya inda kungiyoyi ashirin za su je ne a tsakanin su a goben idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas za ta karbi bakuncin ba za a yi wasan ne a filin Sani Abacha da ke birnin Kano da misalin karfe 4 na yamma a jihar bauchi ko na tarayyar najeriya a ci gaba da ake da wasannin matasa wanda kungiyar bauchi progressive football association suka sa mai taken football cup na shekara 2017 a fara wasan da aka yi ranar 8 ga watan 1 na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta hasla ta tashi kunnen doki ɗaya da tsaya da samba yayara yayin da aka ci gaba da wasan ranar 9 ga watan 1 na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta fana ta samu nasarar doki 3 da ɗaya da babu ranar goma ga watan ɗaya ko da muke ciki Lyon Zamas ta tashi kunnen doki tsakanin ɗaya da ɗaya tsakaninta da FC Garu. VLDA ta tashi babu ci tsakaninta da Fox Power. Ranar sha ɗaya ga watan Janairu na shekara dubu biyu da sha bakwai kuwa FC Wanda ta sha kashi a hannun Samba Gogo da ci uku da ɗaya. Fana ba ta sake wasa inda suka tashi kunnen doki ɗaya da tsakaninsu da adoki a jiya kuwa an fafata wasa inda kungiyar kwallon kafa ta aslan ta kuma wasanta da fc garo inda ta samu fc garo ta sha ta biyar da babu ac ta sha kashi a hannun osbawa da ci ɗaya da babu a yau kuma za a fafata wasa ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta fc wanda da lyon zamas da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da kuma kasar chadi a filin wasa na gens da ke cikin garin bauchi inda ake sa kammala wasan rukuni ranar sha. 19 ga watan ɗaya na shekara bakwai za a kammala wasannin tsakanin kungiyar kwallon kafa da 3AC da FC a doke. Huta lafiya. Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.